Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan mako zai yada zango ne masarautar zazzau ta Silaja da ke jihar Neja a Najeriya domin shaida bikin murnar cika shekaru talatin na sarkin masarautar mai dimbin tarihi sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ji da farko shirin al'adunmu na wannan mako ya da zango ne masarautar zazzau Suleja ta hayar Neja da ke Najeriya domin shaida bikin murnar cika shekaru talatin na sarkin masarautar mai dimbin tarihi mai martaba Muhammad Awal Ibrahim wanda ya kasance gwamnan jihar ta farko na farahulla a jamhuriya ta biyu daga shekara 1979 zuwa 1983 malam muhammad awal ibrahim ya ɗare kan karagar zazzau sulaja a shekara ta 1993 taron bikin ya sami halartar manyan sarakunan gargajiya daga masarautu daban-daban na arewacin najeriya tare da 'yan siyasa daga ciki da wajen jihar sarkin lafiya alayi bage muhammad na ɗaya wanda shine shugaban taron yayin da yake jawabi ya tuna da daɗaɗɗiyar alaƙa da ke tsakanin masarautar lafiya da ta zazzab su mu haɗu yau yau ga ya shekara talatin a wannan gado na sarautar su ashe za mu ga wannan rana allah ya martaba shi allah ya bashi wannan daraja mu a gare mu baya ga namu gadon to gadon da muke gani ya fi mana girma a ido a ko'ina zazzan su ne a faɗa kowa wannan magana da muke yi ba abu ne mun yi shi don muna yau muna su jama wannan abin da muka yi gado ne daga wurin iyayenmu to wanda kuma yake rike da wannan kujera shi ya fi girma a wurinmu da kowa muna maka fatan alheri muna fatan Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka daraja duk wanda ya san ka ya san rayuwarka dole ne ya taya ka godiya wa Allah subhanahu wa don Allah ya fifita ka Allah ya baka dama a rayuwarka Allah ya maka duk abin da baiwa da zai bawa ya maka ya tsare maka imaninka ya kare ka da dukkan sharri Allah ya sa zama lafiya muna fatan wannan dangantaka da ke tsakanin bayan mu muna fatan za a ci gaba da wannan dangantaka har zuwa ƙarshen lokaci fitaccen mawaƙin hausa aminu ladan abubakar wanda aka fi sani da alan waka na daga cikin mahalarta taron wanda kuma ya nishadantar da mahalarta da waƙar da ya yi wa sarki ya ce masarautar zazza sulaja na ɗaya daga cikin masarautun hausa biyar da suka rage tun bayan yakin fulani sai dai ya koka kan yadda masarautun hausa ke kokarin yin watsi da gargajiya da al'adunsu ganin cewa su ne martabarsu. masarauta na zo a karo na biyu akwai lokacin da sarki ya cika shekara 25 silver jubilee kenan da ni aka yi wannan taro na taya murna sannan kuma wannan shekare yanzu muna taya murna shekara 30 akan gadon mulki sannan kuma mu kuma mu sabunta waƙoƙi na tarihi musamman da yake wannan daula tana daga cikin daula da muke bugun gaba da ita ita ce a zazzau sulaja ita ce asalin masarautar zazzau wadda ta taso ta dawo nan a cikin masarautun da suka rage a kasar hausa a arewacin najeriya ina jin ba su bugu guda biyar ba guda biyar ɗin hadda ita wannan masarautar to innan muna alfahari da su waka na taka muhimmiyar rawa wurin ƙara haɗa kan al'ummar hausa da ma masarautu a najeriya ƙoƙari kuke yi dangane da ganin cewa masarautu na arewa musamman masarautun hausa sun ƙara dawowa da martabansu jan hankalin su masarautu ɗin su san cewa gargajiyarmu da al'adunmu shine martabarsu to suna nema su dan bar wannan abin saboda a cikin gargajiya da al'adu kula da al'umma su wakilan mutane ne a yanzu haka idan ka kula da koke-koken da ake a halin da arewa take ciki za ga sarakuna ba su sa baki ba su za su kai koken al'umma zuwa ga gwamnati saboda tsarin mulki ya canja mulki wanda yake da executive power ya koma hannun siyasa na demokaradiyya to kuma amma su har yanzu al'umma su suka fahimta sun fi so su ji sako a bakin su to in za a wakilce su ma sarakuna suke jira su kai koken su to amma mutane suna kuka da abubuwan da yake faruwa ake ta gani a waya suke ta faruwa to amma kuma ba sa cewa komai to yana daga abin da yake rage musu kima saboda ku wakilci mutanen ku ko me zai faru shine zai dawo da martabar ku mutanen ku za su sadaukar da rayuwarsu kamar da suka saba to su dawo akan wannan harkokin mu na kada kada na gargajiya yanzu an bar su saboda yanzu ganga da kake jin sunanta da kuriya da kutigi da kuntigi da garaya da duk abin da ka sani na kayan kiɗa nan gaba ma ba a san da me ake hada shi ba dama duk sunan itatuwa ne saboda menene da sarakuna hanyoyin sadarwa su kenan idan hakimi yana yin kuskure a gari to ba a iya kai kararsa wurin sarki amma mawaƙi idan ya zo hira zai wa sarki hannunka mai sanda ya bashi labarin yadda gidansa yake ciki sai a gyara to yanzu sarakuna ba sa sauraron wani har a wasu gidan sarautun ma sai ka ga za a yi bikin ya sai a ɗauko makaɗi daga kudu sai zo ya taya murina saboda menene yarinyar ta yi karatu a ingila saboda tana gaya wa kawayenta ainihin rana aure na whisky ne zai zo to kaga tun daga nan muka bar al'ada har ma mu kanmu ma a daina considering mu sama da makaɗan nan na gargajiya masu kiɗan bishi masu kiɗan taushi duk an basu sun gudu to ba dalla sai ku tarbe mu a gaba domin sauraron wasu daga cikin hirarraki da aka yi a wannan biki na cika shekaru talatin na mai martaba sarkin zazzau sulaja Shirin aladunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A cikin wannan shirin mun mayar da hankali kan wani babban taro na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Kano da ke arewacin Najeriya kan harshen Kanuri da al'adunsa da kuma adabi karo na biyu. taron wanda ya sami halartar shiga jigen masu rawa da tsaki ciki har da shehun borno alhaji abubakar ibn umar garbai alkanemi wanda ya tattauna kan halin da harshen na kanuri ke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗau domin ceto shi daga fuskantar koma baya cibiyar bincike da harsunan najeriya fassara da kuma tatsuniyoyi ta jami'ar bayero ita ta shirya wannan taro shekaru 42 bayan irinsa na farko a shekara ta 1979 mun kuma isa jihar ta kano inda wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo wanda ya halarci wannan taro ya kuma samu tattaro mana 'ya'yan kabilar ta kanuri daga sassa daban-daban na najeriya domin shaida wannan taro mai cike da tarihi kamar yadda shehun na borno alhaji abubakar ibn umar garba el kanemi ya bayyana a jawabinsa kuma ya bukaci su da rungumar al'adunsu da harshe domin shine abin alfaharinsu. Ai alhamdulillah abin alfaharinmu ne ga baki ɗaya mu mutanen Kanuri. Wannan ba a ƙaramar ci gaba ba ce. A baya can yaren namu da al'adunmu da abubuwa yana da ƙarfi saboda kasan ƙarfin Borno Empire. to yanzu saboda an bunƙasa an yawa an yawa ma kuma abin ya dan fara baya amma yanzu wannan taro da aka yi muna tunanin allah ya yarda an ƙara farfado da darajar mu waɗanda suka manta da mu ma su ƙara tunawa da mu sannan kuma da al'adunmu da yaran namu da komai namu irin wannan taron kusan shekaru 42 baya kenan da yin na farko sai yanzu ake na wannan karo na biyu eh, shin za ku ƙara bari a ɗauki irin wannan lokaci ba a yi irin wannan makamancin taro ba to ai alhamdulillahi ba abin da za mu ce ma wannan dr tahir abba ba abin da za mu ce mishi ya taka rawar gani wurin kokarin ganin an da da wannan al'amari kuma yanda ya yi in allah ya da muna fatan tsawon rai mun san insha allahu duk shekara za a yi taron nan ya sunanka muhammad bukar ga shi halarci wannan taro ya kaji a ranka a na ji daɗi sosai sosai sosai na ji daɗinsa me kake fata ganin cewar ah, an ci gaba da yin wannan taro a sosai abin da muke gani ai dama haɗin kai muke bukata duk wani wabbare ba wabbare ko ma me ma indiya gabas ya taso so muke mu hada kanmu eh, shi yasa ake wannan abun mun ji daɗi sosai ma mun yi kurin ciki sosai me kiranka ga sauran 'yan kabilar kanuri da ba sa cikin borno suna wasu wurare kuma suna harshen yana nema ya ɓace a bakinsu sosai ma ko da nake magana nan ma 'ya'yana abin na hausa suke yi da yake zaman da muke a nan muke shi yasa ake amma yanzu hakan da aka kira wannan abun ma don a haɗa kai kar yaren ya bace shine dai silan abun da muka zo an tara mu a nan godiya To duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin wakilinmu daga jihar Neja Ismail Karatu sai kuma Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo daga jihar Kano tarayyar Najeriya ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi ku.